tsaka mai wuya. In ka lura dangote da Abu Samadu a yan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso dangote da kamfanin buwa kamfanin nuka ne suna da wata alaka ta kud da kud a dangote dan Kano ne Ah, abdulsamadu dan kano ne dango tana siminti abdulsamadu na siminti dango tana fulawa abdulsamadu na fulawa dango tana taliya abdulsamadu na taliya dango tana sukari abdulsamadu na sukari a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Wasu kan ce Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Abdulsamad Rabi'u wato shugaban kamfanin na Nabuwa wanda suke biyu daga cikin attajiran Najeriya mafi kuɗi ɗaya daga cikinsu ma shine attajiri mafi kuɗi a duk nafiyar mu ta Afirka wato shi Aliko Dangoten kenan idan ka gasu a bainar jama'a kakan su lokaci suna dariya da wasa da juna suna nuna juna mutunci da sakin jiki dukansu biyu dai kamar da aka sani kanawa ne kuma wasu sun ce ma kusan unguwa ɗaya suka tashi shekarunsu ma ba su da yawa bambancin su shi aliko shi ne ya girmi abdulsamad domin shi aliko shekarunsa 66 abdulsamad kuma 63 iyalansu ma an ce suna kuda kuda juna lokacin da su suke tasowa a matsayin yara kamar yadda muka ce in ka gansu a cikin bayanan jama'a ba ka zata akwai wata jayayya ko kuma cece ku ce a tsakaninsu mai muni da yawa to amma idan ka kula da abin da yake faruwa a fagen harkokinsu na kasuwanci za ka san cewa mutanen nan ba sa ɗasa da juna domin wani lokaci ma har sukan sai shafukan jaridu su caccaki juna sosai kamar abin da kwanakin nan idan kana kallon jaridu za ka ga wata talla da kamfanin buwa suka saya suna caccakar aliku dan gode kan wasu abubuwa da suke zargin shi da aikatawa a cikin ita wannan jarida ta premium tan da sauran jaridu sau da yawa a tajirin nan guda biyu sukan zargi juna da cewa kowanne yana neman ya kai ɗaya ƙasa kamar yadda aka sani su biyun suna sana'o'i kusan iri ɗaya da suka hada da sukari da siminti da sauransu wannan ja'in jar tasu ba sabuwa ba ce domin an ce sun fi kasan shekaru talatin suna ja'in ja da junansu to amma me yasa runa isa walda ni ina ganin har ga Allah ni wannan abun da yake faruwa kansu kamar zai iya zama alkhairi ga talakan kasan nan saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business ɗinsu ya zo kusan duk kala ɗaya so in ka duba a kwanakin nan ma shi buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin sa wanda lokacin siminti ya kai dubu biyar har da wani abu kuma rage da ya yi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na dangwatan bai kai dubu biyar ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawu ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin ne Haka ne, da yake wannan yaƙi ne ga gadangadan na harkokin kasuwanci, wakilinmu na Kano Muhammadu Ibrahim Kwari ya gayyato mutane biyu da ke da masaniya game da wannan al'amari na Dangote da Abdulsamad. Wannan mutane biyu bakinmu sun hada da Alhaji Lawan Habibu Haya wanda shine tsohon Darakta Janar na Cibiyar 'Yan Kasuwa ta Kano wato Kasima. sannan kuma na biyun shine dr gazali ado jibrin mai digirin digirgir na kasuwanci wanda ya yi ilminsa a afirka ta kudu wanda kuma yanzu haka malami ne ma a polytechnic ta kano yana koyar da wannan fanni to ba ta da bata lokaci ba mahmudu jamuje masu saurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan tattaunawa ta musamman a wannan fili na tsaka mai wuya yau shirin zai karkata akalarsa ne akan toka sa katse da ake samu ko takaddama ko bambancin manufa da ra'ayi A tsakanin hamshakan 'yan kasuwa a Najeriya kuma 'yan Kano, Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isa Rabiu. Duk da cewa ba batu ne wanda ya fito fili kai tsaye ake jin muryoyin juna ba, to amma dai wato wani batu ne da yake wato ɗaukar hankalin 'yan ƙasa musamman masu amfani da kayayyakin da kamfanonin da waɗannan hamshakai ke sarrafawa. To shine muka samu masu fashin baki domin su fasa mana bakin domin mu fahimci su gwate ne da abisamar suke irin wannan cece kuce a sha'anin kasuwanci kawai ko kuma a baya an yi ko kuma a nan a yanzu ma ana yi a sassan duniya. Ah, domin tattauna wannan batu ah, muna tare da Malawan Habib Yahaya, Malam barka da zuwa. Muna kuma tare da Dr. gazali Ado Jibrin. Dakta muna maka barka da zuwa. Assalamu alaikum. Zan fara da Malam. Malam me za ka ce mana game da tsari ko sigar da Abdulsamad yake bi wajen tafikar da harkokinsa na kasuwanci har ma ake ganin kamar suna cin karo da juna da sigar da shi dan wata yake bi to assalamu alaikum wa rahmatullah uh, kamar yadda bayani ya gabata a kan cewa kowane ɗan kasuwa ko kuma harkar kasuwanci tana da siga daban-daban da shan yadda ake bi da ita ya danganta da irin yanayin da ka samu kanka ɗan kasuwa ya samu kansa a irin tattalin arzikin wajen da yake wannan yana sa ya ɗauko wata manhaja ko wani hadafi wanda zai taimaka masa wajen harkar kasuwancinsa idan wato abu ne kamar guda biyu akwai abin da ake kira kasuwanci da doka za ka bi doka za ka yi harkar kasuwanci da abin da doka ta ce ka yi ka yi amma babban burinka shine ka zuba kuɗi ka fitar da riba wannan harka ce ta kasuwanci wanda ni a gani na ita ce wanda mafi yawan 'yan kasuwa suka ɗauka kuma wadda wata yake kanta duk wata doka da ƙasa ta kafa za a bi ta babu cuta ba cutarwa amma burin hadafin shi ne ka zuba kuɗi ka fitar da riba ka zuba kuɗi ka fitar da kuɗi ka fitar da riba to sai kuma wani ɓangare na ɗaya hadafin wanda shi kuma bayan zuba kuɗi ka fitar da riba sai ka fara la'akari da cewa wato mutanen da kake harkar kasuwanci nan da su mai yiwa tattalin arzikinsu yana ƙasa ba sa samun su sai kayan ka yadda ya kamata ko kuma a'a kana so ya zama na cewa abokin da kuke fafatawa da shi a kasuwanci ka dan haura shi sai ka fitar da sabon hadafin wato abin da ake kira wato ethical business ka sa wato tausayi ka sa afuwa ka sa rangwame ka rangwamar da kayanka domin ka samu wata hanya da za ka shiga zukatan masu sayan kayanka saboda tausayi da rangwame da kai musu su samu dama su wato yi patronizing wato su juyo da su zuwa wajen kayan kashi ba hadafi ne na harkar kasuwanci wanda ina ganin shi abdulsamad ya ɗauka na yin rangwamen kayayyakinsa domin ya na cewa abinda ake kira customer base insa ya faɗaɗa ya daɗa faɗaɗa masu buƙatar harkar kasuwanci eh, harkar kayansa simintinsa ya fi shiga sukarinsa ya fi shiga ba don wani abu ba saboda rangwamen da yi wa al'umma su samu shiga. To, to malancin da kayan maganar watakila abubuwa ne guda biyu. Dakta Gazali, me yasa kake ganin cewa shi ɗan gwate ya ɗauki wancan tsari na ka ɗau kuɗi ka amfani da kuɗi da dokoki ka samu kuɗi ba tare da abin nan misali. To, assalamu alaikum. Ya kamata mu sani cewa shi kasuwanci ana yin sa ne saboda riba saboda ɗorewar kamfani saboda bunƙasar kamfani saboda samar da aiki saboda kuma ci gaban tattalin arziki na ɗaya kenan na biyu a shi duk wani ɗan kasuwa da ka sani na zamani idan zai shigo cikin kasuwanci a tsare-tsarensa na gudanar da kasuwanci dole ya yi tanade-tanade na abokan hulɗarsa mai ya tanadan musu sannan banda abokan hulɗa su kuma abokan hamayya tunda mu muna tsari ne nan da ake cewa capitalism a capitalism ko kuma tsarin jari hujja ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya rike jari ya rike <clears throat> kuɗaɗe ya kuma shiga kasuwanci duk da yake so shi yasa kar yi mamaki duk wani sana'a da ka fito kace za ka yi to sai ka tadda ko wani yana ciki ko kuma in ka shiga wasu za su zo to dole za ka ga wannan ba ma a najeriya ba a kowace ƙasa ta duniya wannan kasayyar a buga tsakanin kamfani da kamfani kowa ya ƙoƙari ya rubuta allansa ya wanke ya sha kamfaninsa ya tsira dole ne wannan abin ana yi a kuma za ka ga a duniya ma in baka misali akwai kamfaninnika irin su google dinna da microsoft da su apple a junansu za ga duk kamfaninnukan tura ne kamfaninnukan america ne amma saboda wasu kayayyaki da suke yi iri daya dole a samu wannan abu a gote da kamfanin buwa kamfaninnuka ne wanda yake idan ka lura suna da wata alaka ta kud da kud misali dangote dan kano ne Samadu dan kano ne dangote na siminti Samadu na siminti dangote na fulawa Samadu na fulawa dangote na taliya Samadu na taliya dangote na sukari Samadu na sukari duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi dama duk kamfani duk wani mai kasuwanci idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake to zai ja kwastomomi idan ya ja kwastomomi a ya fika kuma sai ya zo ya fika tashiri ya zo ya mamaye kasuwar hmm. in ka lura dangote da abu samadu yan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso sun san juna suna da wannan dangantakar amma wannan yana daga cikin abubuwan da yake daurewa. Eh, eh. al'umma kai eh. kamar yadda ka faɗa baya ga gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya guri ɗaya ma suka taso mm. kusan unguwa ɗaya suka taso mm. to wannan abin da za mu gani suna da dangantaka suna abotantaka amma wannan abin da ake cewa business interest Ah, mm. ah, muradu ne na kasuwanci mm. wanda dama ah, ko da ɗa da uba ne suka zo aka buga ba sani ba sabo za a yi kowa kokari zai yi tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji kamfanin nan naka eh, yana ɗaukan ma'aikata kamfanin nan naka ya maranto kuɗi tunda idan ban manta ba yanzu a wani kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi burfinarin nan sun fada wannan ya gina tasa wannan yana kan gina tasa to abin da yake faruwa shine To a gaishe muku malamai, to wannan shine shimfiɗar farko na wannan shiri din Allah ya kai mu rana wato za mu zo mu ci gaba. Mu ji da yake yanzu su duka biyun sun kutsa kai cikin harkokin mai, yaya wannan al'amari nasa zai ci gaba da kasancewa kuma sannan ta yaya wannan cece kuce na dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u yake shafar harkokin kasuwanci musamman masu sayan kayan su. yanzu kan nan za mu tsaya sai mun dawo rana wa cewa mu ci gaban Allah ya da muna godiya ga su bakin namu Alhaji Lawan Habibi Hayya da kuma Dr. Gazali Adu Jibrin sannan musamman da shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya gayyato mana su suka yi mana wannan fashin bakin. A madadin su Aliyu Mustapha Zakwata ne a Washington ku huta lafiya.